a yau kwanan wata sha tara ne kwashirin da alhamda yau na daidai sha tara ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida ko da bakwai ne da bakwai ne ko? hijira na Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ai ka san ba ma so mu tafi nan shekarun muke ta ragewa wanda ya dace da takwas ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida mai labiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatunmu na iyaye mata da muke gabatarwa a wannan gari mai albarka na kumu akwa lokar gamban jihar gombe najeriya daga yau za mu kafa doka duk wacce ta zo wannan makarantar in ta shigo nan inda ta riga ta shigo nan to za ta kama bakinta ta yi shiru saboda ana karatun ƙur'ani Allah ce wa idan ƙuri al-ƙur'anu an fito wa Allah la'allakum turhamun idan ana karanta alkurani ana so a saurara a yi shiru don a samu rahama ina jin kuma duk mun haɗu ne a nan don mu samu rahamar Allah eh da haka idan an zo ana karatu sai a yi shiru a yi rahama ce ake nema mu samu dacewa riba biyu mu samu rahama ta alkur'ani mu samu rahamar ilimi da kuma fadakar da mu da ake da haka da Allah in hizba a taimaka a sa yi shiru duk da kuɗin ba ba kirkin ba ne da ku kuma ɗan surutun ne kuma sai na ɗau mataki a kan Allah ya sa yadda bana dan ɗan hizba ya zo na surutu ko yar hizba tana surutu ya kamata a ɗau mataki a kanta Allah samu dace waɗannan jarirai da suka yi mana zanga-zanga su kuma Allah ya daɗa shiryar da su yau ai ni ban san jariran nan haka suke ba gaskiya <laughs> amma su ma za mu ɗau mataki a kansu in Allah ya so yadda eh ai muna da abin da muke cikin nutsuwa mu kayan mu gama wani ma bai sani ba eh insha Allah ta'ala Allah ta albarka Allah ta mu dace a yau mu karatun mu da zamu dora shine wani ne bai kamata ki aure shi ba wani mutum ne shari'ar musulunci ta ce a aure shi saboda ki ji wanda yake neman yarki in yana da wannan sifa ko wanda yake neman ki idan yana da wannan sifa to gaskiya sai dai a guje shi Allah ya kare duk wanda yake na farko shine malamai suka ce man yata wasalu bi ghayrillah ta'ala me yadda wasali ga wani Allah kamar mushriki kenan mai rutar kabari mushriki musulmi ne amma mushriki yana hada Allah da wani wajen bauta duk wacce wani ya zo nemanta ta fahimci mushiriki ne yana shirka ɗan binne-binne ne ɗan matsale-matsale da kuma <clears throat> mai bin ne bin gidan boka ɗan bidi'a kenan wanda yake rayuwarsa a rataye take da gidan bokaye to wannan kar ma a ce za a aure shi in ku kika aure shi za ki ga tashin hankali wata ta ce ai ita ta ga abun tsoro ta aure wani mutum ta ce wallahi tsakar gida sai je ya ciko ya ciko ƙwarya da ruwa sai sa musu a tsakiyar gado ƙwarya fa da ruwa sai ɗora ƙwarya a tsakiyar gado ya ta kiran aljanu Ya ta kiran aljanu da ta ce wannan abu ne haka ya ce mata yauke in ba a yi haka ba ina za a samu abin duniya da kinga wannan da wadda ta ta auri wannan ai ta auri wa kanta ya je ta ɗebo miki aljanu a gida da haka duk wanda yake da irin wannan halin to kada aure shi na biyu man yasubbu dina duk mai zagin addini duk wanda aga yana zagin addini ko yana cikin fushi ko yana sane wannan malamai suka ce wa huwa aktsarun nasi kurujan min al-millati illa ne shine yafi kowa fita daga musulunci idan bai tuba ba kin samu tabuwar hankali ne zaki zo ki aure mai zagin addini ya zagi Allah ya zagi annabi ya zagi shari'ar musulunci kuma ki zo ki zauna a matsayin matarsa ai bai cancanta a bashi mata ba ko ɗaya bai isa ba bai cancanta ba na uku tarikus salati irin da yake barin sallah ko baya sallah baya son sallah wadda ta ce wallahi malami tun daga zuwa zance hirar da yake zuwa na gane mutum nan bai damu da sallah ba ta ce mutumin nan zai zo tun kafin la'asar zai zo a gabanmu za a ta kiraye kirayen sallah na la'asar a masallatan makota ta ce wallahi ba zai taba cewa a bashi ruwa ya alaƙa ba iya zaune ina da ladan nan waya ta ce ni dai in gaji da jira in ce ka ni dai barin je ne sallah sai ce to sai kin dawo ta je ta sallah ta dawo a yi ta hira a yi ta zance har magariba da zai tafi ba gam kenan makale mata maye ta in je ne magariba in dawo mutumin ne yana zaune wai shine ta kira ni wai tana tambaya na wai anya wannan ku ba matsala na ce matsaloli ma kai da yawa ma ta ce ta yi sai ce ke dai ki je ki sallaki mara. to wannan wannan in baki da gaske ba in kika aure shi ma ke kanki sai ya hana ki sallar wanda bai damu da addini ba yaushe za ki zauna a wajen wanda bai damu da musulunci ba baya sallah bai damu da sallah ba kuma ki aure shi yanzu wannan kin yin sallafa ya zama ɗabi'a ne ga wasu wasu a ɗabi'a su ce haka ba sa son sallah ba su damu da sallah ba su gani suke ma wani abun ado ne an zo lokacin da akwai masu izgilanci ga mai yin sallah ma a kai ne in kana yawan sallah sai a ce sallau sarkin sallah ana maka izgilanci ko a ce sannu ta sallah saboda ke ne mai kula da sallah ai wannan asararriya ita za ta aure shi waɗannan mutanen masu wasa da sallah masu wulaƙanta ma masu yin sallah malamai suka ce wa mislu haula la yajuzu aklu zaba'ihim zaba'ihim yankan su ma bai halatta a ci ba in ya je yanka dabba kamar ya kashe ta ne kar a ci wala ilqa'i salami alayhi mata ya tubu ila Allah sallama ma kar ai musu sun tuba zuwa ga Allah fa in kabu wa qamu salata wa hasnat tawbatuhum da kalu fi idad al idan suka tuba suka tsaya sallah tuba su tai kyau to yanzu kam za su sake saban shiga musulunci saban shiga musulunci mutun da huɗu mai cin rashawa da cin hanci duk wanda ya zo neman auren yarki ko ya zo neman ki aka fahimci aikinsa cin hanci da cin rashawa ne a ofis ɗinsa a wurin aikinsa ya ƙware wajen cin hanci to wannan kar a aura mace ya a sallame shi a bashi haƙuri saboda ya shiga cikin la'anar Allah la'anar lahun rashi wal muntashi mai rashawa da mai ba da rashawa Allah ya tsine musu ke za ki yadda ki auri tsinan ne in kika auri wanda Allah ya tsine masa albarka ya rayu ku za ta kyau bai yi ba mai sai da giya da mai sai da wiwi da mai sai da kwaya bai halatta yarinya budurwa ko ba zaura ta je ci aure mai sayarwa ko ba mai sha ba a a sayarwa sana'arsa kawai sai da wiwi sana'arsa sai da kayan shaye da maye a gari amma ma'aunin suna da kuɗi sai ga ana ce ai mai kuɗi ne eh zai yi kuɗi saboda yana sai da kayan haram yan iskan gari suna ta tura mai kuɗi to duk wacce wani ya zo neman ta aka ce mata sana'arsa kayan ƙwaya da maye yake sayarwa to kina ma zaune da shi wata nan za zaki je motar yan sanda ta zo kofar gidanku gwamnati ta zo ɗauke shi a tafi da shi a wasu kasashen in an kama mai sai da kwaya a cikin mutane kashe shi ake murus ko da ku Najeriya nan ba a kashewa to addini ma zama da shi bai halarta ba don ba mugun mutum irin wannan wanda zai siyo kwaya ya ba wa 'ya'yan musulmi su sha su haukace ya kawo maka abin da in ɗanka in sha ɗanka ya sha sai ya yau an waye gari hatta 'yan mata suna shan ƙwaya haramun ne da giya da ƙwaya da dukkan jami'ul mukhaddirat kai malamai suka ce hatta ba hatta sajair ta ba ita ma haram ne shanta haramun ne don kashe kuɗi ne ƙona kuɗi ne almubazzarancin kuɗi ne ka ba da kudinka ka siyo ka ƙone shi ka sa ka kamar fa ka sa dubu ɗaya ne a bakinka kana zuke ta tana hayaki, tana konewa. Allah ya ce wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin yi almubazzaranci lalle masu almubazzaranci yan uwan shedan ne da mai sai da shisha shisha dai wanda ake yayin ce yanzu kayan maye na tsiya wanda ibnu taymiya yayi ta magana a kanta Allah ya masa rahama duka da mai sai da shisha da mai sai da taba da mai sai da wiwi da mai sai da kwaya da mai sai da jami'ul mukhaddirat dukkan kayan maye da suke bugarwa wannan duk haram ne sana'arsa to kuma haram ne ki je ki aure mai cin haram karki je kanki cikin bala'i a wasu ƙasashen akwai wasu mutane da ake ce da su alkawafi kawafi su ne maza ne amma aikinsu yi wa mata aski masu askin mata tsabar rashin tsoron Allah tsabar rashin tarbiyyar addini mutum ya bude shago yana namiji yana yi wa mace aski kuma ko ina na ta zai iya aske masa shi gaba ɗaya rayuwarsa ganin tsiraici yake bai halatta a auri irin waɗannan mutane ba kuma wasu malamai suka ce abin shan gidansa makar a sha abincin gidansa in yayi gayya kar a ci saboda mu'amalarsa ta haram ne Allah shirye da wanda yake aiki a gidan giya shi fa baya sha amma a gidan giya yake aiki ko kamfanin giya ko kuma shi yake a hotel din shi yake daukan giya yana kai wa mutane su sha shi ba zai sha ba amma zai kai maka ka sha nan yi magana ya ce wai larura ne shi aikin albashi yake Allah ce wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan ku taimaki junanku akan bin Allah da tsoron Allah kada ku rinka taimakon junanku akan sako da wuce gona da iri sana'ar sai da giya ko ba da giya ko tallata giya ko dakon giya ko direba ne yake sana'a yana ɗaukan giya a tirelarsa yana kaiwa wani gari haram yake ci hadisi ya zo da mai sai da giya tsinanne ne ɗan dakon giya ma tsinanne ne mai shanta ma tsinanne ne to sai ya zama mijinki ko wanda yake neman ki da aure yana ta tashan kuɗi a gari ashe a gidan giya yake aiki ko kamfanin giya a can yake aiki bai halatta aure shi ba da ya kamata ku kiyaye akwai haɗari ƙwarai da gaske akwai addayus addayus shine mutum mara kishi alade kamar alade yake shi da yus Shi ne wanda zai ce wa matarsa duk abin da ki ba komai ya shigo da abokanansa gida ya barki ki shiga cikin maza kuma ko ba ki rufe jikinki ba bai damu ba irin maza da ba su da kishin matansu addayinsu la yadkhulu janna da yusu wanda ya mutu yana da wannan ɗabi'ar ko aljanna ba zai shiga ba ji malamai ki je ki aure miji mara kishi ta gayyato miki ɗatti balagaggo suna shigo miki gida ki ta tabarruji da wanda zai sa ki ki rinka bayyana ado kina tallata kanki Allah ya ce ki rufe kanki shi kuma ya ce ki bude kina yada wa duniya kuna ta saba wa Allah Allah yana tafi da ku kirin wannan ba a so a aure shi da wanda yake ainihin wato sanki don kyanki ku yi haƙuri mana karatun nan yau kan za ku ji lissafi wani ne ya zo yana neman ki kawai kin fahimci saboda kyanki kawai yake sanki ba ruwansa da addini bai taɓa tambayin ki akan addini ba ko ilimi ko tarbiyya shi wannan ba shi ne a gabansa ba a'a ai kyakkyawa ce wance ai tana da kaza to duk wata mace da take daga daren tana da kyau irin nata can don kowa da irin nasa ke mai kyau ne a wajen wasu wani kuma in ya ganki masu ya tofar da yawo ƙwarai kuwa haka abin yake da haka duk mace mai hankali ba ta taɓa alfahari da kanta wai cewa wai ita kyakkyawa ce ai ba wata wadda za a ce ta fi kowa kyau ai babu ita idan tana da kyau ta wani guri kaza sai kiga kuma an fita ta wani bangare kwarai kuwa dole sai kin ga akwai wani wurin da wani ya fita ba yanda za a yi mace ɗari bisa ɗari komai na ta yafi na kowa 'yan uwanta a'a to shi yasa yaudarar kai ne ki zo kina buga kanki kanki yana hayaki wai ki ji cewa ke kyakkyawa ne to sai wani ya zo yana neman ki don kyawun ki to duk lokacin da ya aure ki don kyanki to akwai lokacin da wallahi tallahi za a zo a nemi kyan nan naki a gidanki ya gudu ya tafi kun ga dattawan nan kun ga tsofaffin nan ga sunan shekara 60 70 shekara 50 shekara ga sunan kun ga su da lokacin da suke yan mata ba magana gangariya ne ɗari bisa ɗari sun yi budurcinsu su ma lokacinsu amma yanzu kun gansu yanzu suna nan suna jiran Allah ya kawo abin da zai kawo shekaran jiya ma ɗaya daga su ta rasu an kamun takardar ta nan ƙwarai kuwa an kawo damun bara ɗalibanmu ne tana zuwa karatu bana ciwo ya hana ta zuwa aka yi kwaya mata addu'a su shekarun jiya da azumin da ma tara su wata Allah jikanta da haka wata zaga fuskarta ta mokaɗe wata fata ta sauko a nan wata ta hannu ya naɗe wata fatan hannunta shekaru da ita ma a tarihi tana budurwa ba magana kyakkyawa ce wallahi amma duk sun canza to mijin da ya aure ki saboda kyau tsabar haihuwa ma yau da gobe na iya sa ki canza. zaman aure ban yi miki maganar bacin ran miji da bakin cikin kishiya ba shi ma yana canja miki kala sosai kuwa to kawai ki aure mijin da zai aure ki dan Allah an yadda kina da kyau alhamdulillah ya ƙara miki wannan ƙari ne amma ya yadda cewa ko da kyawun ya wuce zai ci gaba da riƙe ki kenan idan miji ya aure ki dan tsabar kyanki kullum yana miki magana akan kyau kyau kyau to ranar da ya zo kyan ya ƙare ko ya rabu ko raki zai fa zai nemo wata wacce tafi kilo da haka yasa annabi ya ba mu shawara mai aure dan addini yanzu wani zai zo dauke ki a gidanku alhamdulillah kina cikin rufin asiri da cinki da shanki da yar suturar ki tsohuwar ki tana miki ko baban ki yana miki dan dumamen ba fashi ko sai dinki da yar tsamen ki da kofan ba fashi daidai gwargwaro kin zo kin aure namiji tun da aka aure shi watan farko na amarci ya fara baki hakuri eh kin san al'amarin rayuwa annabi muhammadu ya ce mace ta zama mai hakuri da juriya ya tafka miki uban yunwa ya tafi in kin yi magana ya ja miki hadisi ba abinci duk kyawunki, wallahi yunwa ce ta canja ki motsewa za ki fara yi ni'imar da take fuskanki zai rabu yunwa da haka karki ɓata wa kanki lokaci ki yaudar kanki ciwo yakan iya kama mace akwai ciwon da ya kama wata mace gashi ne da ita da har gadon bayanta gashi tana alfahari da wannan gashin har gadon bayanta da Allah ya zo ya jarrabe ta da gashin nan a ciwon nan gashin sai da ya zube gaba ɗaya kanta ya zama malu kwalkwabo da me za su je gaban miji dole ta nemo hula irin ta matan nan ta garka akwai wadda Allah ya jarabe ta da ciwon kansa mamanta aka yanki an yanke shi yanzu wanda ya auri matarsa saboda wata manufa to an yanke mama ta zo aure ya mutu ya kasa riƙe ce shi a'a ya sallame ta ta ce malam duk wanda ya zo neman aure na da na ce mai ga da nake ciki sai ce zan je mai shawara in ya tafi da zai ba to ya kamata ka aure mijin da in ciwo ya same ka ba zai rufa maka asiri ba akwai wanda ciwo ne ya same ta kafar ta shanye ta zama gurguwa da ku a miƙe take tafiya ku rinka auren mazajen da za su aure ku don Allah za su yi haƙuri da larurar ku su rufa muku asiri amma in kuka ce duniya za ku bi to za ku ga duniyanci duka waɗannan malamai sun tsoratar da mu akan ba da 'ya'yanmu wato gare su mai dagewa akan sako a yi ayi ya tuba ba zai tuba ba ya shahara a unguwa yana da wani hali kawai misali a ce ai yana neman maza shi baya neman mata amma maza yake nema sai gashi ya zo yana wanke rigarsa da motarsa mai tsada ana miki murna mai kuɗi ya zo ki neman su amma maza yake nema ɗan luwaɗi ne hukuncinsa kisa uktul fa'ila wal maf'ula bihi yaya mace da hankalinta za ta je ta auri miji mai neman maza bai da lokacin lokacinki fasiki ne mara tsoron Allah ne mai aikin mutanen annabi ruɗu أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين Allah ya kazantar da ɗabi'a ta neman maza ya ce yanzu za ku zo kuna aikata alfasha zunubin da ba wanda ya taɓa aikata irin wannan mummunan aikin a cikin talakai in ba ku ba innakum la ta'tuna rijala shahwatan min dunin nisa ku rinka zuwa wa maza kuna nuna sha'awar ku akan maza banda mata ya zaki auri mai neman maza shi haɗarinsa ai yafi mai neman mata ba to za ki ga wasu mazajen a kazance suke kuma matan suna sani iyayensu sun sani to yaya za ki ai shi Allah ya kawo miki ba dai kin yi addu'a ba ki je ki ba hankali a ka wuce gaba Allah kiyaye kurin kuna tare da ni da mai tauyin mudu yana da shago amma kowa ya sani yana da tauyin mudu da tauyin ne a tafifu filmizani da mai wasa da maza da mata yana taba mutuncin mata an san shi ko shago aka je sai ya yi kokarin ya yi wani abu da mace a shagonsa ko masu sai da kaya a shago akwai dai ko matan aiko sani wallahi in ka je shagon wani sai sai ma kaza kar ki kuskura ki auri mutum mai irin wannan ɗabi'ar ko da wasa ci ne da ɗan gulma munafiki wani wallahi ko mata ba su kai shi gulma ba duka mai malamai sun tsoratar da ku auren masu irin wannan ne saboda kar ku fada cikin kasantar saban Allah bayan kun yi auren wailul li kulli humazatin lumaza akan su Allah yake magana da maciyin riba da mai ba da shaidar riba da ɗan caca duk waɗannan gaba ɗaya malamai suka ce duk uban kirki kar ya yadda ya ɗauki yarsa ya miƙa ta ga mai irin wannan sana'a shi aikinsa a gidan caca yake aiki amma fa suna samun kuɗi yanzu cacar ta zama ta zamani a shago ma yanzu ana buɗe caca sai mutum ya buɗe ɗan kiyos ɗinsa shago ya yi wurin zama da komai da kwamfuta da komai amma ya cace yake sai ki ga motar miliyan ka za a kofa shagonsa amma ba ba omo ba sabulu ba komai a ciki ta ce yake mata masu kwaɗayi za su je su ta ribibi su je su ta bi sai san aura me za ki ce wa Allah ranar da Allah ya zo zai kona shi aka ce a hada da matarsa a kone ku gaba ɗaya kin manta da hadisin da muka gaya miki kin manta da hadisin da muka gaya miki na tarihin matan sahabbai idan mijinsu zai fita kasuwa ko sana'a sai su ce ka tsoron Allah ya kai bawan Allah ka ji tsoron Allah ya kai bawan Allah kakka yadda ka kawo mana haram gidanmu ke kuma yau mai haram ɗin kike nema zaki aura da mugun makaryaci wanda yayi suna ya shahara tab aiwa ne makaryaci ne abokanansa sun sani a anguwarsu sun sani a wurin sana'arsa an san makaryaci ne in dai yin suna ya shahara yana zuwa neman ki ke maza ku rabu lafiya ki sallame shi ariya fi nuwar Allah ne akan makaryaci ya za ki auri ne wanda yake cin mutuncin iyayensa al'aquli walidayhi wanda aka san baya zaman lafiya da iyayensa an ce wata rana ma sai da ya zo ƙofar gida ya zazzagi uban sai ke kuma ya zo neman aurenki yanzu wanda ya zagi ubansa ya zo neman aurenki ke ba zai zagi naki uban ba yanzu wannan sai an ja miki aya ko hadisi akan ki rabu da shi wallahi tallahi ni ya nuna mun kauna yana mugun sona mugun san ki ya je ya ki a rami ya halakar da ki a yi. ku a yanda ake gamawa da ku in dai mutum ya buɗe baki ya ce yana so yana so to sai ku manta da ƙazantarsa ku manta da laifinsu laifinsa akwai wanda wallahi baya shiri da ubansa wani bane ya zo neman auren kin san hayar uba ya dako ubansa yana raye ya iya turo ubansa ya neman masa aure sai je in nemo hayar wani uban ya ce zo ɗan biya ka ka je ka neman mun aure to aikin san gidanku ba sa bincike ya je ɗauko wani tsoho yana zazzare ido eh kware ku ba fansa ne ni kuma ba alaƙa aka daure aka daure aure aka bashi bayan an gama ya zaro ya sallame shi ce je ka harkarka na gama da su haka ake yi ko mutum ya je ya dauko wani ya ce ka in ka je ka ce kai kawuna ne kanin mahaifiyata ne ko kuma kai in ka je ka ce kai kanin babana ne ko yayin babana ne ko ya je ya dauko wani tsohon ce ka ce kai kakana ne kuma ba su da alaka ta kusa ko ta nisa kun san masu irin wannan wanda izo gari bariki neman kuɗi bariki bai da uwa bai da uba bai da baffa bai da kawo bai da kowa ya ga yarku yana nema in an ce ya turo da yan uwansa kawai sai ya shiga gari ya biya kuɗi kawai zai ga ya wani wani kuma kawai makoci ne ana mutunci sai ce zo ka nema min aure ya yi karya, ya aure ki yana tafka miki rashin mutunci in ya sula da gudu ya gudu an daina ganinsa in ya je ya ciwo wani abu na zalunci ana neman iyayensa a rasa iyayensa a zo a kama naci iyayen warai kuwa ai ba gana sa ba da aka ce a kama naci iyayen a ce ga surukansa na ai sa nemo ai lokacin da kuka zo za ku ba da auren ai kun san iyayensa akwai implications da yawa akwai abubuwa masu rikitarwa da haka ya kamata ku kiyaye me yasa aka ce a nemi ɗan dangi in za a yi aure dole a san danginsa a san ƴan uwansa a san daga ina ya fito ba wai kawai ku zo ku ɗauki karimar ku ku ɗauki ku mai karamci mai daraja ku je ku bayar da ita ga mutumin da bai da asali bai da tushe ɗan bariki kawai wani yaro fa haka kawai makaranta uban sai tura shi wata ƙasa daga tura shi makaranta uban yana wahalar biya mai kuɗin makaranta da menene kawai ya je ya hadu da wata yarinya ita ma 'yar bariki a duniya suka je suka yi wa kansu aure ya bugo waya yana ta karamar murya baba baba kaza kaza kaza yace yaya aka yi ne ce ai aure ne ce aure Ya ce wai je nema maka aure ba amsa a garin akai kanin ubanka ne ko kanin uwarka a garin da ka je neman karatun a ina ka samu yarinya ai abokiyar karatuna ne a makaranta to ya ake ake wannan auren masallaci limami ya je daura muku auren Ya'yan zamani su suka sanya suke kulle-kulle an yi aure fa har ma da ɗaɗaya yayi uban ya ce to ban san da wannan aure ba kuma ban yarda da shi ba kar ka kuskura ka dawo min gida da wata mata wai mata ka ce shi ne yi kuma aka kira ni ana min tambaya ya za a yi na ce koma wajen ubanka ku sulhunta ba ni da wata fatawa ko ma wajen ubanka tun da ubanka bai isa ba ka mai da babanka ba kowa ba ne Ka ga za ka yi gaban kanka za ka yi ra'ayin kanka ni yanzu ganin daraja ta kake da ka kira ni ka tambaye ni wanda iri na ubansa zai karɓi maganar malamin sa ne ai ba zai karɓa ba na zubar da shi na kashe waya ta kura na rabu da shi can ka je ka tsare ta ba yi da kyau shi sa ku bi shari'a ku huta duk yadda wani ya makale ba, yanzu lalacewa fa abun bakin ciki fa mata fa yanzu a facebook ko ake ganin saurayi aure shi a facebook wallahi a facebook facebook fa kawai ta ga wani yana burge ta ko yana wani program ko yana daukan hotonsa kin san wasu haka Allah ya jarabe su ko yayi mutum ya dau sa ya tura fitinannun mata jaraba su kuma su ta layi masha Allah very beautiful wallahi handsome guy wallahi kaza kaza ki gama duk abin da zaki faɗa yayya da rababbiya fitinanniya san maso wani koshin wahala an yi aure a ƙasar nan da yawa ta dalilin facebook a ina kika san shi a waya da an ɗauke wuta fa shi kenan nan ya ƙare miji kan ya ɓuya a ina ka ta a facebook sadakin ma aka turo shi ta motar haya ta tasha ce barin gaya miki wallahi dab da azumin na amsa wata fatawa shi aure ne ma aka yi mijin bai taba ganin matar ba ita ma ba taba ganin shi ba na ce ke aka ke wannan to malam ya za a yi mutum ya nuna yana son ka yana ƙaunar Na ce to ba ta taɓa ganinsa ba bai taɓa ganinta ba kuma aka zo kafin ma a haɗu aka ɗauki shekaru mutumi ya ƙi zuwa aka je ya aka yi aka yi faɗa kafin a haɗin ya yi saki <laughs> auren duniya auren bariki ke ne. haba da Allah haba da Allah kuma yanzu mai hankali waye zai yadda da hoton mutum a waya ai ƙarya ne wallahi duk yadda mutum yake da muni da rashin halitta mai kyau in ya sa hannunsa ya ɗauki hotonsa a waya kawai shiga zai yi ya danna can sai ce ƙara min fari sai ta ƙara ma danna sai ce ɗan gyara min hanci na sai a gyara hancin in danna dandana sai ce barbada mun hoda haka ne yayi abin yake na'ura ce yayi photoshop a gyara mutum wani ya taba turo mun wani hoto na nace kai gaskiya ba ni bane wannan kwalli ta yawa nace wallahi ba ni bane ya rambaɗe ni da hoda ba magana nace ni ko ya kai ni da daga hoda to mata da daman iya yaudara gidan yaudara 'yan mata kam waiwai ka ga yarinya a waya turo hotonki sai ta turo maka komai za ta iya sawa wa kanta abinda ba ta da shi ba a yadda da hoton waya kar ka yadda da hoton waya wani aka tura masa a ai ba sai mu ce a a dan fito mu gaisa mu ga juna tai tai saboda ta sanya take ƙarya mutane su yi ta ƙarya gwanda maza ma ba su fiye yi ba saboda mace ba ta fiye damuwa da kamar miji namiji ko ko ba ni sunan shi ko waye ɗansa ba kawai dai amma mata sun fi yaudaran maza a wannan jami'in. duk wanda ya je ya auri mace saboda hoton waya lalle zai ga rashin kirki kuma sai ya ga ƙarya ya je an gama komai sun hadu a waya suna kaza suna kaza ta gyaggyara ya je shiko bayan mota da abin arziki wai zai je gaida ya budurwarsa abin arziki ya ci uban tafiya ga kona mai da kwatance da komai ya zo gidansu wata yarinya take gaya mun kafin karisa muku na ce to wayya kuke yi idan namiji yana neman ku yace ai bidiyo call ta ce hawa malam ai akwai hanyoyi dubu da za ka zubar da namiji a ina zuwa ina zuwa wallahi bari dan gyara jikina kaza kaza kaza daga nan ka watsar da shi ina in ya matsanta sai ka ce wallahi na ci sikirin waya ta ce ba sikirin haka za a rikitar da shi ya zo ya sa yara suka sauke kaya a buɗin mota ka ƙofar gidan yarinya kayan arziki goma da ɗari ya shiga falo aka ajiye shi komai da komai sai ga wata yarinya a turkune ta shigo gata gata nan shi dai abin da ya dauka mai sharan gidan ne ya fi su goge-goge sai ya ga ta zauna shuru shuru shuru sai ce a ah, do Allah wancan nake so a kira mu ya ga ta kawo ruwa ta ya ɗauka yar aike ne duk ta kawo ruwan sha ta kawo ɗan abu sai ita ma kuma ta zo ta zauna sai ce wance nake so a kira mini sai ta sai ce ni ce ai yace yace wance fa sai ce ah, ba wani bane kai yace ni ne sai ce ai ni ce yace a yace dan tsaya dai ya ɗauko ya sai duba ya ga abin da aka shura masa daban halittar da ya gari kuma a gabansa daban ya gama da mata yan yaudara daga nan ya yi salatin annabinsa ya hada takalminsa ya ce to yana da uzuri zai dan tafi yau har da wuri haka za ka tafi har tafiya za ka yi ya ce shi tafiya zai yaya kayan da ya sayo ya tafi ɗanci ya ƙare. da ka karki bari ɗanki ya zaɓi matar aure a waya karki bari ɗanki ya zaɓi mata ta hanyar hoton ƙarya ba rafa da ta shekara ashirin da uku tana aure ba zawara mai shekara ashirin da uku da aure idan aka zo neman aurenta, ta heta mai da kanta budurwa a waya tana da 'ya'ya takwas amma heta mai da kanta budurwa kamar wacce bata taɓa yin aure ba saboda shirin waya da makircin waya Allah kare ne akwai yan rawa ba a auren ɗan rawa da ɗan tamfiliya ɗan wasan kwaikwayo da ɗan kaɗe-kaɗe da ɗan waƙe-waƙe masu harka da karuwai duk irin waɗannan mutanen fasikai ne saboda ƙazantaccen aikin da suke munafiki ba a auren munafuki. Allah ce munafuki ne fi ad asfali minan an walar ta lan lahun duk wanda aka san munafiki ne to a guje shi a yi nesa da shi kuma daga a hankali cin mu'amala za ki fahimci munafircinsa da ɗan caca da mai rawa da mata shi kullum hotonsa sana'arsa sai ya rike mace suna rawa ana ɗaukansu kun san su ai akwai su ko shi kuma tana yake cin abinci kar ki yadda ki je gidan wannan ya je wannan kazantar ya kawo muku wuce malamai suka ce wa kullu marra aiki fihi sifatan mukhalifatan lisharra duk wanda kika ga duk wanda kika ga yana da sifa ta zahiri na sabawa shari'a kuma ba a shirye yake da ya tuba ba to kar ai aure shi ko muqiman ala isyanillahi ta'ala wanda ya tsaya ya kafe ya zauna a kan sabon Allah tabaraka wa ta'ala wannan ba abokin zama bane wannan ba abokin rayuwa bane idan an zo abin da aka damu da shi salaha da addini da mutunci da kima Allah ya ce wa an kiwul ayama minkum والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم أشين سورة النور لكن سامي بما ماكي wani bawan Allah ne ana ce da shi salihu madayana salihin bawa ne mutumin kirki a garin madayana da can Allah ya ce wa ila madayana a ce annabi salihu ne ai annabi shuaib ne wasu suka ce a wani bawan Allah ne dai na gwarin sani kawai ya tallata wa annabi Musa yarsa ya ce ya Musa ga yata ka aura malamai suka ce me yasa dattijan nan ya ce wa annabi Musa ya auri yarsa bai san sana'ar annabi Musa ba bai san annabi Musa daga ina ya zo bai san kaza ba Yace addinin sai ya ɗauki hankalinsa salahun ne salah ɗin nagarta ta addini kuma ga annabta kuma ya gan ƙarfa lafiyayye ga amana Yace ce inni uridu an unki haka ihdabna tayya ne ala an ta'jurani samaniya hijaj fa in atmamta asharan fa min indika wa ma uridu an ashqa alayk annabi Musa ne ya baro Misra yi doguwar tafiya mai tsawo cikin wahala da yunwa da talauci Fir'auna ya koro shi da ‘yan barandan Fir'auna ya zo Madiyana takalminsa ya faffashe yana zaune gindin bishiya yana hutawa sai ga wasu yara 'yan mata guda biyu 'yan mata guda biyu sun zo za su ɗebi ruwa matan kirki irin na da wanda suna yi wa iyayensa hidima har ruwa take tafiya kwari ta je ta ɗebo ko rijiya ba matan yanzu ba sai dai ta gama bauta ta gama wahala ita kuma tana kwanci ne dai a dafa a kai mata ba irin ku ba ku gyara ki bi uwarki ki samu albarka ki taimaki mahaifiyarki shiga kicin uwarki tana tagumi tana wahala ke kuma kina miƙe kafa kina zaune kina bacci kina waya da samari yace kai me ya kawo ku na gan ku kuna ƴan mata ya gan su a gefe ga maza suna ta ɗibo ruwa da shanu da raƙuma da wane ne sai ga 'yan mata guda biyu za can suna zaune a gefe suna jira da ɗan ƙoƙon na ɗiban ruwa ما خطبكما قال تعالى نسقي حتى يسجر الرعاء وابونا شيخ كبير suka ce mun mun zo ne mu sha mu ɗebi ruwa amma maza sun yi yawa a rijiyar muka bari sai sun gama in sun gangara sun tafi sai ba zo mu ɗiba sai ce ku kawo kokunan ku da tulunku suka kawo annabi Musa ya je ya ɗebo musu ruwa ya matsa ya shiga cikin mazan nan ya ɗebo musu ruwa ya ɗauki ruwa ya ba su ya kai musu ya ce ku tafi gida فسقى لهما ثم تولى إلى الظل أتكن سورة القصص يشاهد السورة ba ya gaji ya yi gumi ya je gindin bishiya ya kwanta Kala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ya roki Allah Allah ya masa sakayya akan ɗan abin da yayi na hidima ana nan bayan wani lokaci kawai sai ga ga yaran nan wata ta zo ta mai magana 'yan matan nan su 'yan matan da suka je gida suka ce ya baba wannan bawan Allah salihu suka ce ya baba wannan mutumin da muka ga ya ɗiban mana ruwa mutum ne mai amana mutum ne mai kirki ya mana bai ce mu biya shi ba sannan ga mu ‘yan mata bai nuna wata sha'awar ta koyi mana magana ba sam da yi ba ya abatista a jirhu inna khaira manista a jarta alkawiyu aminu ɗauke shigo da boye maka aiki karin ɗabiyarsa don gaskiya yana da ƙarfi kuma yana da amana sai ga ɗaya ta dawo tana tafiya tamshi alastahiya ƙur'ani ya bada labarin wannan yarinya budurwa malama tana tafiya cikin kunya haka ake so in an ga yarinya budurwa a titi tana tafiya cikin kunya tana bin gefe-gefe ta sunkuya kanta a ƙasa amma ka ga budurwa tana la'ilekilik tana tare zaren baki hayya hayya tana ina an bayyana ce an yi kaza ba rufe jiki ba hijabi ba kaza ina ga ta tazo tana tafiya cikin kunya qalat inna abi yad'uka liyajziyakam ajra ma Sakaita lana babanmu yana kiranka yace ka zo yayi maka sakayyan ruwan da ka shayar da mu shi ko yayi dan Allah kenan da yace bari dai ya ji me tsohon nan zai gaya masa yana zuwa gidan dattijan nan da suka zo tafiya a riwaya masu riwaya suka ce suna tafiya yarinyar tana gaba yana binta sai iska tana ta daddaga mata suturarta sai annabi Musa ya ce ki dawo baya ta ce to ya za a yi ni da zan raka ka kuma ina baya tana gaba ya ce ɗauki dutse ki rinka ɗaukan dutse ni zan wuce gaba idan hanyar ta yi kwana ki jefa dutse ta ɓangaren kwana in miƙewa ne ki wulla dutse ba magana ba haka ake ta tafiyar duba kamewa duba kunya ba irin ki ba ya gida ya to ya kwana biyu ba ta taba ganin sa ba ba ba su taba haɗuwa ba amma wai ya kwana biyu saboda lalacewa rashin tarbiya shi ma zai ce alhamdulillah alhamdulillah wallahi long time ba sai wallahi kuwa a ina nawa yake ne na haɗu da ke ne a ai kai dai abubuwa sun yi yawa ba za ka tuna ba yi ƙariya kuma take yi da Allah ko zan samu lambarka yariya budurwa tana tambayar wani wai ko zan samu lambarka lalacewa lalacewa ba kunya kunya ta tafi kenan yana zuwa dattijo ya dauko abinci da gara ya bashi ya ce gashi bismillah annabi Musa ce a ni ba zan ci ba abinda nayi wa ayanka dan Allah na maka yace ka yi hakuri ka ci yace ba zan ci ba fa kawai ni ka kira ni gani na zo ga mun abin da za a yi tsohon na ya nuna damuwa da bacin rai yace ka yi hakuri ka tambayi garin nan ni mutum ne ina kula da baki duk wanda ya zo ba wai dan kai ba kowa ma in ya zo sai ya ci abinci a gidana shi na nan Musa ya da Ya ce to in inni uridu an unki haka ya ihdabna hatayya hatayni ala an ni samaniya Na yi niyyar zan aura maka yata cikin yaran nan yan mata ka zaɓi ɗaya ka aure ta amma za ka yi min aiki shekara takwas sadakinta aiki za ka ci aiki shekara takwas malama ki duba yadda ake mutunta sadaki a da yanzu Allah ya ce buke ki wani ya zo neman auren ki baban ki ce sai ya shekara goma yana masa faskaren roka roka da mota ko ya ta zuwa gona yana muku shuka da noma Shi ne sadakin ki ya kika gani ko a ɗauke shi direba ya ta tuka ku ne sadaki tsohon nan ya ce in ka cika goma ma ni ba zan takura maka ba وإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشك عليه هكا أكي أتكين سر قصص إمام القرطبي يتي جاء موسى إلى صالح مدينة غريبا طريدا خائفا وعيدا جائعا أريانا فأنكعه ابنته أنم موسى يزود ونن لتيد صالح مدينة yana bako an kore shi dan Fir'auna ne koro shi daga Misra yana cikin tsoro sannan shi shi kadai ga yunwa yana ji ko kayan kirki bayi da shi annan Musa kayansa duk sun lalace saboda doguwar tafiya da yayi Abin mamaki ki duba ta dattijan nan bai duba komai da annabi Musa ya mallaka ba ya ba shi yansa to shine abin da nake ta gaya muku tun jiya ku mai da hankali akan mutum salihi mutum kwarai mai addini yace lamma ta haƙƙaƙa min dinihi wa ra'a min halihi yayin da tsohon nan ya tabbatar da addinin annabi Musa kuma ya lura da halinsa wa arada amma siwa zalik duk wani abin da ba wannan ba da cijan ne ya kau da kai bai mai da hankali ya damu a kai to irin waɗannan isoshi su ne ya kamata iyayen su rinka koyi da shi wajen su dage wajen nema wa 'ya'yansu an gane ko matan kirki yanzu wannan kin ji ga wani bawan Allah ya bawa annabi Musa yarsa haka aka yi auren fa ya aure ce tafi da ita wata nisan duniya kudinsa aka gani abin duniyarsa aka gani a'a na karanta muku kissar mai tufa jiya ko mahaifiyar abu hanifa ya aka aka aure ta abdullahi bin umar bin khattab yace Umar dan Khattab lokacin da mijin Hafsa ya mutu Hafsa dai yar gidan Umar Hafsa dai matar Annabi Muhammadu ai da sai ta auri wani mai suna wato Khulais ibn Huzafat as-Sahmi ibn Huzafat as-Sahmi yana cikin sabon Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rasu ne a Madina yanzu ki gane kisar na na hafsa matar annabi kin ji tarihin aurenta da wani sahabi take aura mai suna hunais ibn Hudhafa as-sahmi Allah ya dauki ransa ya mutu hafsa ta zama bazawara sayyidina umar da kansa ya tashi yake nema wa yarsu hafsa mijin aure ba laifi bane dan babanki ya nemo miki miji ba wani laifi don mahaifinki ya je ya nema miki mijin kwarai ya aure ki kwata-kwata wallahi ba laifi a ciki ya ce na je wajen usman bin Afan. na bujiro masa da nana hafsa na ce usman ko za ka aure hafsa za ka aure nana hafsa usman usman ya ce da allah ɗan yi ɗaga mun ƙafa zan yi bincike a zan ɗan yi tunani tukunna ya ce na ɗauki kwanaki bai kula ni ba sai usman ya kira daga baya sai ce kalba lari Allah ya tazawwaci yau ne hada ce Umar yi hakuri na bincika na ga ba zan iya yin aure yanzu ba yi haƙuri Umar ce ban gaji ba Na ce sai na neman wa ƴata mijin Ya ce na tafi gurin na Abubakar Na ce Abubakar ga Hafsa yau tana gawarci ko za ka aure ta yi shi ta tazawwaci kan Hafsa binta Umar yace fasamata abubakar walam yarji ilayya shay'an abubakar ya shiru bai dawo min da amsa ba yace wallahi da naji haushin abubakar nace amma magana ko kaman amsa yace yana so bai faɗa ba yace baya so bai faɗa ba yace naje na zauna ina ta shiru ina ta addu'a Allah ba wa ƴata mijin gwarai wallahi kawai sai ya ce ina zaune kawai sai aka ce annabi ya aiko ya ce yana son hafsa zai aure ta ya ce ana ana magana na ce an bashi an aura masa to kin ji dalilin auren hafsa yanzu da Allah ba babanta bai mata kokari ba to me yasa kike gaba da ubanki saboda ya ya tallata miki miji ya ce ko zaki aurewa ne ko zaki aurewa ne wannan wace irin rayuwa ne an raba ku da iyayenku amma kuma kawarki za ta baki shawara akan wani aiki abokin karatun ki zai iya miki waya ce ke ga wani abokina da Allah ke aure shi shi bai laifi ba amma in ubanki ya tallata miki mijin aure sai ki ta fada ana nan sai abubakar ya zo samu umar ya ce na san ka ji fushi da Allah ka ya ce watakila ko ka yi fushi da ni wajatta alayya yana aratta alayya hafsa falamma arji ilayka shay'an ka bi jirumin da hafsa ban baka amsa ba ce kware kuwa ba wani koye koye tsakani na ina fushi da kai naji ba daɗi abubakar ce to me da wukar da ka zo kai min magana ni a lokacin na ji kishin kishin ina da labarin annabi ya zo neman ta annabi yana maganar ta kai annabi yana maganar ta ana dan magana kamar ya nuna yana da interest kamar annabi yana son hafsa zai neme ta yace tun da miji ka gaya mun to labarin bai zo wajen ka ba tun da baka na zo kana gaya mun na san annabi bai gaya maka ba baka sani ba yace to ni ko yaushe zan zo in shiga macen da naji annabi yana magana ta kuma ni in zo in ce ina son ta in zo in hada neman aure da annabi yace ba zan yi ba yace to kuma ba na so ni kuma in ce maka ai annabi yana neman ta in ci wannan sirrin annabi tun da bai faɗa ba ni ko ba za a je a bakina ba yace amma da annabi bai aure ta ba zan aure hafsa Allahu akbar Allahu akbar Allah ya samu koyi da irin waɗannan abubuwa halaye na kwarai da ɗabi'u na kwarai ku mutunta iyayenku ku daraja su ku yarda sun isa su muku zaɓi mai kyau a nan zan dakata insha Allah muna da lacca muna da karatu a Gombe yanzu haka ah, wannan menene fce ah, suna can suna jiran mu so za mu ranka yanzu za mu tafi insha Allah wa bi hadha qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allah shi albarka Allah ya samu dace ربنا عليك توكلنا وإليك أمنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ana sanar da iyayen marayu mata su tsaya da 'ya'yan marayun da ba a ɗauki sunansu aka yi musu ɗinki ba ana sanar da iyayen marayu maza wanda suke da 'ya'ya marayu maza ki tsaya ke ma ki bi layi da 'ya'yanki maza za a ɗauki sunan marayu da za teloli za su gwada su yanzu haka kuma mata marayu ma teloli mata za su gwada su a yanzu za a yi kuma insha Allah wannan ne ɗauka na ƙarshe da za mu yi saboda lokaci ya yi azumi ya gangara ranar shida za mu rika karatun nan in Allah ya so ya yarda Allah ya sa mana albarka Allah ya ba mu nasara dacewa wanda ta san ta bada sunan ɗanta ta tafi ta tsaya mana anan wanda muka kama ta ta zo mana da marayiniya mace kuma ta daɗa shigo layi ta kawo namiji ba za mu yadda ba ɗaɗe za ki bayar kawai an gane wannan